Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau alhamis biyar ga watan mayu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su gasar filo da kanan labarai yan ta'adda sun kashe akalla mutane bakwai a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar barna a najeriya shugaban hukumar tarayyar turai ta bayyana wasu sabbin matakan ladabtarwa kan rasha ajiyar jiya laraba haka kuma za a ji cewa kalla sojojin burundi talatin ne aka kashe tare da ta wasu a harin da mayakan alshabab suka kai a ranar talata a sansanin kungiyar tarayyar afirka da ke kudancin samaliya kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa a najeriya kamfanonin sadarwa suna neman a ƙara kuɗin yin waya da kashi 40 cikin 100 sakamakon abin da suka kira tashin farashin gudanar da kasuwanci a ƙasar lamarin da al'umma suka ce a sake dubawa. Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. 'Yan ta'adda sun kashe akalla mutane bakwai a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Barna a Najeriya. kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya laraba 'yan tawayen sun kai hari ƙauyen kautukari da ke yankin chibok a borno a yammacin ranar talata kamar yadda mazauna garin suka bayyana harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci yankin na chibok dai yana tazarar kilomita biyar daga maiduguri babban birnin jihar inda guterres ya gana da tsafin mayakan da ake mayar da su cikin al'umma da kuma dabban mutanen da rikicin ya raba su da mahallansu sun zo da yawa kuma da ƙarfi suka mamaye al'umma in ji hassan chibok shugaban al'umma an tura dakaru daga wani sansanin soja da ke kusa domin daƙil harin amma aikin gama ya gama in ji hassan inda ya kara da cewa mutane goma ne suka mutu wani mazaunin garin yana galan ya ce akalla mutane bakwai ne a kashe a sabon rikicin kafin sojojin najeriya su shiga tsakani rundunar 'yan sandan najeriya ba ta amsa bukatar tabbatar da kai harin ba idan muka koma najeriya kuwa mutum biyu ne suka mutu sakamakon fashewar bam a wani kamfanin mai da ke garin izombe na jihar imo kamar yadda za a ji karin bayani daga wakilinmu alphonsus okurigwe Wasu mutane biyu sun mutu a wata fashewar bam da ta auku a kamfanin man Adax da ke garin Izombe na karamar hukumar Oguta ta jihar Imo a safiyar jiya Laraba. Kimanin kwanaki goma bayan wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗari a wata matatar mai da ke karamar hukumar Ohaji Ebema ta jihar Imo. Ko da yake 'yan garin Izombe da dama sun kice ko uffan akan wannan lamarin. Mr. Gabriel Nwafo shi ma ɗan asalin garin Izombe da kuma mazaunin garin ya shaida min cewa ya ce akwai matasa maza da suka je da nufinta da kamfanin amma yayin da suke ƙoƙarin ƙusa wurin sai bam ɗin ya fashe ya kashe su tana yiwuwa sun karbi kuɗi ne daga wasu su cinnawa kamfanin wuta kasan wasu na iya aikata kome saboda kuɗi duk da cewa rundunar 'yan sandan jihar imo ta riga ta tabbatar da wannan al'amarin na nemi ƙarin bayani daga kakakin nata csp mike abatam amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya faskara Kamfanin Adax Petroleum yana ɗaya daga cikin kamfanonin mai biyu da ke garin Izombe mai arzikin man fetur. Kuma wannan garin na ɗaya daga cikin garuruwa masu fuskantar barazana sosai daga ayyukan 'yan bindiga a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. An jima kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A Najeriya, kamfanonin sadarwa suna neman a ƙara kuɗin yin waya da kashi arba'in cikin 100 sakamakon abin da suka kira tashin farashin gudanar da kasuwanci a ƙasar. Wakiliyar Murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A takardar shawara da waɗannan kamfanonin sadarwa ƙarƙashin ƙungiyar masu lasisin sadarwa ta Najeriya suka aika wa hukumar sadarwa ta ƙasa wanda suka yi wa laƙabi da tasirin tattalin arziki da tsaro a ɓangaren sadarwa na son farashin layin waya ya tashi daga naira shida da kwabo hudu zuwa naira takwas da kwabo casa'in da biyar yayin da farashin saƙon katta kwana wato SMS ko text zai tashi daga naira hudu zuwa naira biyar da kwabo sittin da ɗaya. Ƙungiyoyin sun ce taɓarɓarewar tattalin arziki da cutar corona corona ta kawo da kuma yakin rasha da kasar ukraine ne suka haifar da hauhawar farashin makamashi da ya sa kudaden gudanar da ayyukan su ya hau da kashi talatin da biyar cikin ɗari masanin harkar sadarwa mai zaman kansa a abuja awal abdullahi ya yi ƙarin haske akan hujjoji da ƙungiyoyin suka bayar har ga allah akwai dalilai da yawa da zai sa hakan ya faru in kika lura a wannan kasa kusan a kwanakin nan komai ya tashi saboda dalilai wajen guda uku na farko matsalar dola da ake ciki wajen exchange rate kenan a yanzu haka a ita farar market tana kaiwa har 580 kenan wanda kuma kusan yawanci a waɗannan operators din da shi suke amfani don su samu dola isasshe su siyo kayayyakin aikinsu sannan akwai kuma haraji da aka tsara musu ta wajen kamar na levy kenan da sai ka biya a kan shi to kin ga akwai wannan sannan bisa ga wannan larura da aka shiga ta tsadar diesel wanda diesel datin yana 210 zuwa 220 da talatin haka yau ga shi ana siyan diesel har zuwa 680 daya cikin masu ruwa da tsaki a ƙasa kuma wacce take amfani da wayar sadarwa Hajji Amariya ibrahim baba na mai ra'ayin wannan shawara bai dace ba a yanzu san ma yin ƙarin ma bai taso ba a wannan murran da ake ciki da wanne bayan allah za su je a najeriya bayan da su suka fi yawa saboda allah kayan masarufi abubuwan rayuwa ma ya duk kowane ya ciji hatta bakin ruwan da zaka sha da zaka yi amfani a gidaje ya gagara kuma a zo a ce wannan wayar ma da muke magana da ita wanda yakan rage mutane raɗaɗin tashi daga wannan gefe zuwa wancan gefe na tafiyar da su na yau da kullum a yi abubuwa ba sai ka tashi ka kashe kuɗin mota ko ka kona man motar ka mai tsada ka je ba kuma shi ɗin ma yanzu kuma ana so a ƙara masa kuɗi a daɗa matse mu a daɗa ɗaure mu gaskiya wannan zance ma bata taso ba. Amma ga masanin kundin tsarin mulki da shari'a ba da mai nasara Umar ya ce kungiyoyi ba su da hurumin ƙarin kuɗin waya. Kungiyoyi irin waɗannan ba su da yanci da za su iya ƙarawa amma idan kamfanoni wani waɗanda suke su suke ba da waɗannan abubuwa ɗin na sadarwa kamar MTN kamar Glo kamar Etisalat kamar Zain to waɗannan suna da hurumi da za su iya cewa sun ƙara farashin abin su kaza. Dan gwamnatin Najeriya ta iya tsayawa ta tattauna a madadin talakawa ta rage kuɗin to alhamdulillah in kuma ta kyale suna da yanci da su kare amma kungiyoyi na masu amfani da waɗannan ba su da wannan hurumi. Shi ma shugaban hulɗa da manema labarai na hukumar kula da sadarwa Ike a dinde ya shaida mini ta wayar tarho cewa hukumar sadarwa ta ƙasa ce kaɗai ke da hurumin ƙara kuɗin waya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan rasha a jiya laraba inda ta sanar da shirin katse sayan danyen mai na rasha a cikin watanni shida da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. Dole ne mambobin EU su amince da kunshin baki ɗaya kafin ya fara aiki. Layan ta faɗa majalisar tarayyar turai cewa bari na fayyace ba zai zama abu mai sauƙi ba saboda wasu ƙasashe mambobin sun dogara sosai kan mai na rasha amma dole ne mu yi hakan. ta ce tsarin da aka tsara zai baiwa mambobin ƙungiyar EU damar samo hanyoyin da za su bi wajen shigo da kayayyaki maimakon na rasha da kuma mummunan illa kasuwannin makamashi na duniya za ta taimaka wajen ƙara matsa lamba kan rasha tare da rage ɓarnar tattalin arziki na ƙungiyar. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya matsa ƙaimi ga ɗaukar ƙarin matakai na turai don katsa shigar da makamashin rasha yana mai cewa a farkon wannan makon sabon matakin na EU ya haɗa da bayyanannun matakai na toshe kudaden shigar rasha daga albarkatun makamashi akalla sojojin burundi talatin ne aka kashe tare da jikkata wasu ashirin a harin da mayakan alshabab suka kai a ranar talata a sansanin kungiyar tarayya afirka da ke kudancin Somalia a cewa wani jami'in burundi jami'in wanda ya buƙaci a sake sunan saboda ba shi da damar yin magana da manema labarai ya shaida murya amurka cewa sojoji goma ne suka mutu nan take sauran sojojin kuma sun mutu daga bisani ya tabbatar da cewa har yanzu ba a ga sauran sojoji ba ƙungiyar Alshabab ta ce ta kashe sojoji 173 a harin da ta kai sansanin au da ke ƙauyen elbarab mai tazarar kilomita 150 daga arewacin magadishu ba a tabbatar da adadin waɗanda suka mutum ba wata majiya ta daban ta shaida murya amurka cewa sojoji 161 ne a sansanin a lokacin da aka kai harin jami'in na burundi ya tabbatar da wannan adadin jami'in na burundi ya shirya murya amurka cewa sojojin na da bayanan sirri na kungiyar Alshabab na turawa a wani ƙauye da ke kusa da wajen sa'o'i takwas kafin harin ya ce sojojin sun shirya don kare kansu sun tona ramuka 'yan jarida a kasashen sudan da sudan ta kudu sun ce barazana tarsasawa da kame ba bisa ka'ida ba wani bangare ne na rayuwar yau da kullum tare da takaita ikon sanar da jama'a. Sudan ta kudu tana matsayi na 128 yayin da Sudan ke matsayi na 151 a cikin kasashe 180 da kungiyar Reporters Without Borders ta fitar a ranar Talata da ta gabata. A daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ranar 'yanci da girmamawa ga 'yan jarida da take a duk shekara. Mafi girman adadin lambar da ƙasa ta samu, mafi munin yanayi ga kafofin yaɗa labarai. Irene Aya ta kungiyar ci gaban kafofin labarai a Sudan ta kudu ta ce, ta wuya haƙƙin yaɗa labarai a gwamnatin ƙasar ta ya yaɗu. Tsakanin watan Janairu zuwa Maris kaɗai, jami'an tsaro sun kwashe labari da dama daga Juba Manata, kamar yadda Ana Numero, babbar erita a jaridar Turanci ta ƙasar Sudan ta kudu, ta faɗa wa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka. Sun cire labarai kuma sun bar shafin yanar gizo mu babu komai. sun ce me yasa ba ma sauraron su don haka a ranar goma sha bakwai ga watan maris suka dakatar da jaridar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sake komawa kan batun neman ƙarin kuɗin yin waya da ƙungiyar kamfanonin sadarwa masu zaman kansu suka nema a Najeriya. Lamarin da ya baiwa bai kwanta wa 'yan Najeriya a rai ba da suke zargin kamfanonin da kuma gwamnati da ƙara tsadar rayuwar da jama'ar Najeriya ke fuskanta. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, ya aika mana da ƙarin bayani. wata wasiƙa da kungiyar kamfanonin sadarwa a najeriya ta aikewa hukumar shirke kula da kafofin sadarwar zamani ta buƙaci ƙarin kashe 40 cikin 100 na kuɗin waya da sakon karta kwana da kuma kuɗin data na amfani da intanet ta wayoyi wannan bukata dai kamar da kafofin yada labarai a najeriya suka ruwaito na nuni da cewa kamfanonin sadarwar zamanin sun bayyana cewa suna fuskantar matsaloli na tsadar rayuwa don haka karin ya zama wajibi domin ganin sun ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a najeriya karin dai idan har gwamnati ta amince da shi zai kasance na naira takwas da kobo casa'in da biyar a kowane minti daya na waya maimakon naira shida da kobo hudu da ake caza a yanzu a inda kuma sakon karta kwana na sms za a caji naira biyar da kobo sittin da daya maimakon naira hudu a yanzu tuni dai yan najeriya suka fara mai da martani game da wannan bukata na kungiyar kamfanonin sadarwar zamani na neman yin kari lamarin da kuma jama'a ne za su ji a jikinsu ga dai abin da wasu mazauna birnin Legas suka shaida mani game da wannan kari Mai magana Babangida Salimani kakana mazaunin Lagos a Sabaiba za su kara kudin caji na waya akan data da kuma kati toya ya iya sai da suke da mu sannan kuma ka gaba abin da za yin yajin aiki ba ne ba mu ce ba za mu tsaya ba saboda su gora cewa gaba ɗaya business ɗin ya kan waya amma ya kamata su rika tausayawa don Allah da tausaya. Ta ni ban yi mamakin yadda su kamfanin sadarwa suka yi sanarwa cewa suna so su ƙara farashin kira da na sayan data da kuma na sakon waya kuma wannan ba abun mamaki ba ne ba ra'ayina shine dalilai da yawa kan sa mutum ya tausaya kuma yakan sa mutum ba zai tausaya ba abin da nake ni a nan wuraren shine ita ta gwamnatin najeriya a zamanin mulkin janar muhammadu buhari ta tsangwama ko kuma ta ƙara yawan accident da take da dai kokarin jin ta bakin hukumomin sadarwar zamani na najeriya wato ncc bayan sakon karta kwana da na aiki har lokacin hada wannan rahoto babu wani martani sai dai wani jami'i ya tsegunta min cewa lalle akwai wannan wasiƙa na bukatan biyan kari bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a najeriya musamman ma dai tsadan man man diesel wanda akasarin kamfanonin sadarwar zamani kuma kamfanoni a Najeriya ke amfani da shi wajen gudanar da ayyukansu na kasuwanci da sauran harkoki na yau da kullum wanda ya zaka ake sai da lita guda na man diesel din akan naira kusan 800 akan kowane lita. Baban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya. To a gaida baban gida Jibrin. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka san ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata wane ne bamu da sha a Najeriya ai duk dama tun fil azal da aka kafa constitution tun na farko babu abin da mace bata nema ba domin ta yi wannan abu Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun dokar da mata a Najeriya ke nema da za ta ba su damar rike kashi talatin cikin ɗari na mukaman siyasa. A yau, bakin sun bayyana amfanin ilimin mace Ga abin da 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi ke cewa tattaunawa da sauran bakin da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta da ta hada da tsohuwar ministar mata Aisha Ismail da kuma barista Hassana Ayuba mai riga ke cewa. ai duk dama tun fil azal da aka kafa constitution din na farko babu abin da mace bata nema ba domin ta yi wannan abu domin ita ma ta san cewa wai ma bari ma in tambaye su to me yasa aka ce in ka haifi ya mace ka sa ta a makaranta ta yi ilimi dama an ce ne a samu makarantar muka yi ilimin mu da mu zauna a kicin din da suke magana ai mun wuce wannan level din ya kamata su sani cewa ba yaki muke yi da su ba mun fito ne domin mu ma a san cewa mu ne ma masu ƙura'a mu ne masu ƙura'a mu mata idan kuma an ce ba mu ba ne to dan Allah lokacin zaɓe ya zo dan Allah dan annabi kada su ba da sabulu kada su ba da magi kada su ba da kofisi su fito da malin malin ɗinsu da jallabiyarsu su ce mata su yi hakuri su zauna a gida kamar yadda aka ce mu kuma mun yadda za mu koma kicin din mu zauna mu ta musu kirki muna turo musu su kuma suna bada kuɗin fiwata wata a ba su su je su bilayi karkara da cikin binni su yi zaɓe idan aka zo a kirga gurbin kowa a gani ba mace ko guda ɗaya a gani idan akwai wanda zai ci gaba wallahi babu dole mu dai matan nan a yi hakuri a ba mu kashi talatin din nan da biyar kawai a gwada mu a gani a gwada mu a gani ba zuwa za mu yi aure hudu ba kamar yadda na faɗa da farko. Hajiya Aisha ba zan dawo gare ki. Yanzu Hajiya ai akwai bayanai da aka yi na cewa an taɓa gwada mata an ba da mukaman nan ba ku iya riƙewa ba. Saboda haka ake ganin in aka ba ku mukaman ma ƙile fi da ɓaci. sabon salo ba a ba mu mukamai ba mu iya rikewa ba ni na tabbatar miki wallahi tallahi wannan mulkin da suka yi in kika ba mu ni dai na san sai na fi su kuma ke madina idan aka saki ni na tabbatar miki na aka baki information ba za ki wannan shirman da ake bugawa a kasar nan ba yanzu wannan mata ce aka bata yancin bata iya ba wato ne alisu Madu yake ga patricia ita ga su wannan kina nufin ba su iya aiki ba ba zancen iya aiki ba zancen satan kudin najeriya ciki ko kowace dezani daya sai ki samu dezani namiji dezano guda miliyan etetu daya sai ki samu etetu guda dubu ɗari biyar ai ba mu muka sata ba kuma akwai zancen da ake cewa kin gane mu kashi nawa ne a mulkin har yanzu ba mu kai kashi goma ba ko ba haka ba so duk bacin kasar nan a hannunsu yake satar ma da aka saka a hannunsu yake kuma su da ake cewa wai ba iya yin mulki ba ai ba a bamu ba mata tukunna me dan Allah da nabi kina da ministoci 46 kin ba mata guda shida wani magana kike da shi ko kashi goma ba ai ba nagode ko kina da yan majalisa su wajen nawa kina da 60 da to matan ko kashi sun kai kashi goma ba su kai ba to ki gaya mun idan kina da waɗannan menene suke wani matsayi da shi suke da shi duk da haka suna kokari su dawo da wannan saboda da tuna lokacin da muka yi dokan yara na ƙasa ai zan tsayawa suka kai da fata dokan yara ba zai yiwu ba matan na haka suka su shiga su fita su shiga su fita na tuna sai da muka yi wani katon program a nan Eagle Square muka gaya musu cewa to mun daina zaben su za mu sa waɗanda za su bi mu za su yi mana abin da muke so duka ɗauko a gurguje-guje shi ba sai da suka ɗan karkasa na wasu abubuwa duk wannan abin ya nuna cewa kuma wallahi azim ni dai tun ina yar shekara shekara ashirin da wani aka fara bani matsayin mulki a ƙasar nan ban taɓa ganin macen da kika bata aiki bata iya yi ba ban taba gani ba kuma ki je ko ina ki duba ki je asibiti ki je makarantar duk da matsin da rashin albashin da menene ba a taba bamu matsayi ba kuma zancen sata Najeriya ba mu muka saka ba so wannan ba iya rashin ba su iya aiki ba ne? a'a sun shiga layin maza ne na satan kudin Najeriya. Kuma ganin abin da suka yi kenan ba za su iya rayuwa ba in ba sun shiga harkan wannan satan ba. Shi ne kawai abin da yasa ake cewa wai ba za mu yi amma. To ina tabbacin da za ku ba su cewa ko yanzu matan da ke da ilimin ma aka ba su mukamin ba za su yi satar kuɗi ba. Bari gaya miki duk satan da mace za ta yi ko ya kare dai ya'yanta da kuɗin makaranta ba shi ko satan namiji ba shugaban ina jin shugaban duniya yake nema shi yasa idan ya saci biliyan wannan shekaran wata shekaran sai ya ce biliyan goma zai dauka wata shekara in ta zo sai ya ce biliyan ɗari yake nema don sai ki rika tunanin me kuɗin zai da me za a yi da shi don akwai kuɗin da yake ya wuce kashewan kuɗin mutum ko ba haka ba abinda ake cewa individual expenditure ya wuce in ya wuce wannan ya ma zama maka tashin hankali saboda wani nauyi ka ɗora wa kanka amma kullum ana ɗiba ana ɗiba saboda idan ina sanata sai na yi gwamna idan ina gwamna sai na yi shugaban kasa. buri buri amma mufa kuma a tara a tara a tara in matan ne ke so ya tara su da yawa ƴaƴan ya tara da yawa tumakin ne ya tara da yawa gonakin ne ko menene ba zai iya ɗaya biyu uku ba amma ki duba ƙasashen duniya da suka ja mata cikin mulki za ki ga cewa an fi tsanantawa da kallon ilimin yara lafiyar mutane harkar noma abinci mai kyau za ki ga cewa tunaninmu kenan abubuwa sun fi tafiya daidai eh to na dan adam yanda dan adam ya kamata ya rayu mm. amma wannan haihata haihata ai da yawa mata ba su ciki kuma wai ai ba wai muna cewa wai su ba mu dan Allah dan annabi muna roko kaza kaza su dubi sauran kasashen duniya da ba su yi wa matan ba su dubi wanda suka yi wa matan su duba su gani a yanda tsarin tattalin arziki da ci gaban kasa yake ba shi yasa har yanzu ba muna da dimbin arziki a kasar nan kullum muna aikin roko ko ba roko muke zuwa wajen eh, manya-manyan kasashe ba amma ga arziki tile. To eh, Hassana mai riga bari zo gare ki. Akwai buƙatar da kuka yi na cewa a ware kujeru na musamman domin mata a majalisu. Ke ƙwararriya ce a fannin kundin tsarin mulki ke kina da mukamin shari'a a ƙasar nan. Yaya za a yi a yi irin wannan dokar? Alal misali, ke 'yar jihar Gombe sai a wayi gari a ce to a jihar ki ana da sanatoci uku yanzu za a ba hassana ayuba mai riga kujera daya a jihar gombe to a wani bangaren za a baki wannan kujerar eto eh kamar yadda muka duba kusan kowane jiya da tana da senata uku hmm. ana iya cewa ah gombe ta kudu ku ba mu mace ko gombe ta tsakiya ku ba mu mace wa zai ba da wannan umurdan tunda ba shi a kundin tsarin mulki ai shine nake kaiki ba sai an fara daga kasa bane ya hauro sama ai sai an fara daga kasa ya hauro sama a eh, gombe ta ta kudu a ba mu mace ya inda aka zauna aka yi haka aka araka zo national assembly aka kawo magana aka ce ah mu faga abin da muke so a yi ajiyoyi ai za a zauna ai sukan zauna ne tukuna su tattauna a dandalin mm. zauren majalisa in aka zauna aka amince in aka sa shi ai ba sau ɗaya ke zama bai akan zauna sau ɗaya a zauna na biyu a zauna na uku ko ba shine ba kafin nan dandalin sauraron ba sai yawa sai a bude dandalin da za a saurari response din mutane to sanadiyar haka ne yake kawowa har a sashi a dokokin kasa in aka sa shi a dokokin kasa kan shugaban kasa ya amince ai shi ke cikin ukun nan ne kuke son a ware daya a ware daya mamace a ware daya aka zo ba da minista sai ka gani ka ban na bana ka bar wanda muke ciki yanzu ai wanda suka fi yawa maza ne ba mata ba ina laifi ina laifi a ba ma mata ko ashirin ko a ba mata ashirin da biyar a cikin arba'in da shida ina laifi ko ina laifi a ba su goma sha biyar ai ba laifi bane tamkar an nuna ma mata saniyan ware ne kawai ba wani abu ba ana gani ba mu isa ba ana gan ba za mu iya ba a gwada mu mana a gani ba sai an gwada akan sannan kwarai ba ba ku gwada ba kun ce an aka ba mata ba za su iya ba ai mata an aka sa su suna satan kuɗi satan da mata suke yi yayi rabin satan da maza suke yi a Najeriya bai yi kashi biyar ba kai kashi uku ma bai ma kai ba satan da maza suke a Najeriya ba faɗe shi ba sai a ce ai an gwada mata dizani a'a Patricia Ete ai in ba ma mata ba za su iya yi ba in jiwa in jiwa wai ba za mu iya ba a gwada a ba su dama a tako ciyamomin local government ba a sa ba mata saboda me ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata a Najeriya dai akwai su a arewa akwai su a kudu akwai su wannan da bamu da sha a Najeriya to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji yadda suke gani za a iya samun maslaha a wannan lamarin Kafin nan a madadin bakin tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma maya, Balaraba Abdullahi. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla da wannan kuma muka zo ga ƙarshe wato wato shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. 'Yan ta'adda sun kashe akalla mutane bakwai a wani hari da suka kai a arewa maso gabashin jihar Barna a Najeriya. Kamar yadda wasu shaidu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Laraba. 'Yan tawayen sun kai hari ƙauyen Kautukari da ke yankin Chibok a Borno a yammacin ranar Talata. kamar yadda mazauna garin suka bayyana harin da ya faru ne a daidai lokacin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke ziyara a jihar domin ganawa da waɗanda suka tsira daga rikicin ta'addanci shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta bayyana wasu matakan ladabtarwa kan rasha a jiya laraba inda ta sanar da shirin katse sayan ɗanyen mai na rasha a cikin watanni shida da kuma kawo ƙarshen shigo da kayayyakin makamashi da aka tace a ƙarshen shekarar 2022. Dole ne mambobin EU su amince da kunshin baki ɗaya kafin ya fara aiki. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalam